لا أقسم بيوم القيامة Allah ya rantse da ranar tashin alkiyama ranar da mutane za su tashi gaban Allah Ubangijin talikai.